Feshin maganin kashe ƙwari na ɗaya daga cikin hanyoyin rage yaɗuwar cututtuka a tsakanin al'umma. Ana kuma gudanar da shi a gidaje da gonaki don rage yaɗuwar cututtukan. Wannan ne ya sa gidauniyar yanzu Ɗan Fulani ta gudanar da feshi a wasu makarantun Islamiyya da wuraren da al'umma ke gudanar da al'amuransu na yau da kullum, ciki kuwa har da tashar NTA Gusau. Da yake jawabi jim kaɗan bayan kammala feshi a tashar, shugaban gidauniyar ya ce hakan na da manufar rage walhalun da al'umma ke fuskanta ga cututtukan da ake fama da su a lokacin damina da suka haɗa da cutar zazzabin cizon sauro, amai da gudawa da shawara da dai sauransu. Idan yanzu za ka je asibiti ko za ka je kame za ka cimma mafi akasaran al'umma ne a wurin kwanci marasa lafiya. a kuma idan 90% malaria ce so sauro annoba ce wadda duk wanda ya magance wannan matsala so sha Allahu al'umma za su samu sauki ya kuma kira ga 'yan siyasa da masu hannu da shuni da su bullo da makamancin wannan aikin don samar da sauki ga al'umma wanda an ka ba mukami mukami ne an ka ba shi da ya jagoranci al'umma da su taimaka su fito su taimaka ma al'ummar abin da Allah ya hore masu koda da ruwan shani. idan aka taimaka masu al'umma za su samu sauƙin rayuwa. Ya ma ce gidauniyar za ta ci gaba da gudanar da feshi a wasu muhimman wurare a garin Gusau babban birnin jiha. Murtala Bala Gusau labarun NTA.